بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحكا يوم إيه ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da amincin Allah su tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah mana madaukakin sarki da ya nuna mana irin wannan lokaci da ‘yar uwa take shirin yin aure zuwa ɗakin miji. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da tsofaffin shi maɗaukaka, Allah ta'ala ya sanya ma wannan aure albarka. Allah ta'ala ya sanya wannan gidan miji da za ta je gida ne na dindindin har zuwa gidan aljanna. muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofin kamar da ya Allah dukan fitattunu da ke cikin wannan aure ubangiji subhanahu wata'ala ya kaɗe su alkhairai da fata na alheri da ake yi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su maza da ba su samu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sauwake musu samu hakan nan mata da ba su samu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sauwake musu su masu samu yana da kyau mu fahimci al'amura da dama al'amari idan aka ce aure aure ba karamar ibada ba ce aure ibada ce sosai da sosai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin aure mai sauƙi ta bai samawa daga tan saman saman bakwai Allah Maɗaukin sarki yake cewa ya turo annabawa da manzanni tun fil azal kuma kowanne annabi da manzo Allah Maɗaukin sarki ya sanya mashi mata na aure da yake yi da kuma zuriya da ya hayayyafa ashe aure ba al'amari ba ne na kwanan nan ko na bara ko na bariya ko na wasu shekaru baya kaɗan da suka wuce annabawa da manzanni sun yi aure annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana cikin waɗanda yake aye na alkur'ani sun kawo labarinsa kuma sun kawo labarinsa shi da mai ɗakinsa hakan nan ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi Allah madaukin sarki ya yi bayaninsa ya faɗi matsayinsa kuma ya faɗi matsayin iyalan shi da yake aure Allah madaukin sarki ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim shi annabi shi yafi kowa cancanta kansa da kansa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fi ni ni karan kaina mallaka kaina da kaina ya fi ki mallaka kanki da kanki idan ya zama na annabi sallama ya ce a yi kaza ke kuma ki ta raya miki a bar kaza to abin nan da ya ce a yi shi ne za a yi sai ce wa azwaju ummahatuhum kuma matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama iyaye suke ga mummunai sai nuna mana Allah ta'ala ya sanya ma wannan annabi mai daraja iyali kuma Allah madaukin sarki ya sanya wa shi wannan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ya hayayyafa ya haihu yana da 'ya'ya mata yana da Fatima yana da Zainab yana da Ruqayya yana da Ummu Kulsum haka nan ya hayayyafa yana da 'ya'ya maza yana da Al-Qasim yana da Ibrahim yana da Abdullah waɗannan al'amura ya nuna mana aurewa karamin wasa bane a sabida haka muke jan hankalin iyaye da cewar a ɗauki aure da gaske ba a ɗauke shi da wasa ba aure shine abin da ake tallata shi aure shine abin da yake ba a ɓoye a mummuki ake yin sa ba yau muna laraba kuma tuni wannan hidima ta wannan aure ta riga ta ɗauki harami hidimar wannan aure ta riga ta kankama Ga shi yau laraba an fara hidimar auren wanda yake za a ɗaura auren ne da izinin Allah ta'ala zuwa cibi amma tun yanzu ake ta hidimarsa har a ɗaura aure a bayyana jama'a a kai amarya za a zo da motoci ɗaukan amarya yan kai amarya su zo yan ɗaukan amarya su zo gidan angwaye ya cika gidan amare ya cika wannan abin da yake aure kenan abin da yake albasha ko mummunan hali ko mummunan ɗabi'a duk baya musu irin wannan don ba su da wannan gatan fiye da za a yi mutumin da zai aikata mummunan aiki ya shafa yana jama'a ya tallaka shi yana jin kunya wannan ya nuna mana lalle ilalla aure ba karamar daraja yake da shi ba aure ba karamin matsayi yake da shi ba abin da ake bukata shine addu'a ta alkhairi addu'a ta alkhairi fata na alkhairi Shi ne abin da yake tabbatar da al'umma a sama al'umma ta gari da izinin Allah madaukakin sarki na sani tabbas wannan amarya an mata wa'azi iri daban-daban an mata faɗa iri daban-daban fatanmu shi ne amarya ta ji abin da aka faɗa mata ta ji nasihar da aka yi mata iyaye mata sun mata fada kakanni sun mata fada ba sani gidan aure ba zuwa ne na aje a dawo ba fatan mu zuwa ne har zuwa gidan rahama haka shi ma ango mun san an mai fada iyaye sun mai fada kakanni sun mai fada bayarwar Allah ce da aka ɗaura auren shi da ita akan littafin Allah maɗaukin sarki idan ana ana za a ɗaura aure sai ki gidan an ce a yi shiru a yi shiru a yi shiru za a ɗaura aure sai ga an ce an ɗaura auren wane da wance akan sadaki kaza akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan al'amari ba al'amarin wasa bane an ɗaura auren wance da wani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana numana mana kenan ashe ke amarya za ki zauna da mai gidanki ne akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai gida zai zauna da mai ɗakinsa ne da amaryarsa da matarsa akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne miji ya ci mutuncin matarsa haramun ne ya aibanta ta haramun ne ya aibanta iyayenta haramun ne ya aibanta kannanta haramun ne ya aibanta yayyanta domin duk mutumin da ya auri mace to ba ita kaɗai ya aura ba ya aure ta ne ita da danginta domin ba a kwararo ba a kasuwar gwadabe ba a ina ya ganta ba ko a can ya ganta sai da ya biyo gida hakan nan kuma mata da mijinta ya aure ta ta sani ba shi kaɗai ta aura ba ta auri iyayensa tana tare da iyayensa za ta ga mutuncin iyayensa ta ga mutuncin ƙannansa ta ga mutuncin yayyansa ta ba su kulawa ta kare mutuncinsu ta kare kimarsu ta kare darajarsu saboda haka lalle ilalla mu sani abin da ya shafi aure wallahi tallahi ba al'amari ne na wasa ba saboda al'amari ne da aka yi shi a bainar jama'a al'amari ne da aka karanta ayoyin alkur'ani mai girma aka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce an ɗaura wannan aure a bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lalle ilalla dole ne muga kulawa muga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a ga ma'aurata muga yana kaskatuwa ma'auratan nan guda biyu suna kula da shi haramun ne mace amarya ya zamana in na ce amarya ba ana nufin banda gwargida gida ba ya zamana ta bayyana wani al'amari da ya kasance tare da mai gidanta a jiya wanda yake da an yi aure da sai a ta gari ya waye sai a yi a to dakin amarya ita kuma amarya ta kwashe abin da yawa kana ai da kaza da kaza da kaza da kaza wannan bai halatta ba babu shi a musulunci baya halatta ta bayyana wani abu da yake kasancewa tsakanin miji da mata ta bayyana shi ga ƙawayenta. hakan nan baya halatta miji ya bayyana shi ga abokanansa hakan nan baya halatta mace ta kwashe sirrin mijinta duk wata shawara da ya nema a wurinta da duk wata wani abu da ya mata da ya yi sai ka ji shi kamar a bakin kasuwa kamar a bakin mobil baya halatta haka nan baya halatta shi ma miji ya kwashe sirrin mai ɗakinsa ya kwashe bayanai baki ɗaya ya je ya faɗa ma abokanansa a dandali abokanansa a wurin hira abokanansa a wurin tattaunawa al'amurra da dama da aure ya kunsa da kuma abin da auren yake bibita su bayan an kwallo auren ana bukatar su idan aka kulla aure ana kulla aure ne ba da niyyar a ce an dawo ba da niyyar a ce rahama har zuwa gidan har zuwa gidan aljanna har zuwa a samu rahamar ubangiji subhanahu wata'ala yana da kyau sosai da sosai musan al'amuran da suke suna ƙara ma aure gishiri ba kuma gishirin da zai yi bau a miya ba yana cikin abin da ke rike aure ya zama aure ya zama gangan an rike shi abu na farko ganin mutunci idan ya zama na amarya tana ganin mutuncin ango tana ganin mutuncin iyayensa tana ganin mutuncin yan uwansa shi ma kuma yana ganin mutuncinta yana ganin mutuncin iyayenta yana ganin mutuncin yan uwanta to wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ke sawa aure ya na ya samu albarka aure ya zama na. ya yi ƙarko abin da ake bukata abu na ɗaya kenan abu na biyu da ke sawa aure ya zama na ya ƙarfafa shine abin da ya shafi ba mai haƙƙi haƙƙinsa na sani malamai a makarantun islamiyya a wuraren wa'azozi ana ta bayanin cewar akwai haƙƙi akan mata akwai haƙƙin mata akan miji kuma wannan ubangiji subhanahu wata'ala shine ya bayyana wannan al'amarin yace wala hunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim hakan nan su ma mata suna da haƙƙi mai zaman kansa akan maza su ma maza suna da ƙarfi suna da kulawa ta musamman da yake ya zama wajibi akan mata su ashe kenan yana cikin abin da ke sawa aure ya samu ƙarfi ya samu ƙarfafuwa ya samu rukuwa shine ya zamana shi mijin ko ita matar ta yadda da shi a matsayin mijinta shi kuma ya rike ta a matsayin matarsa yana ba shi yana ba ta haƙƙinta tana ba shi haƙƙinsa yana ga cikin abin da ke sawa aure ya yi albarka aure ya zama na ya ƙarfafu ya kankama rike amana rike amana ba ƙaramin al'amari ba ne amma da an bari rufe tukunna sai mun gama a bari sai an gama a bari sai an gama ka faɗa musu su bari sai an gama a bari sai an gama a bari sai an gama a bari sai an gama saboda haka rike amana amanar zance amanar kallo amanar shawara kuna ji da kyau waɗannan al'amura dole ne ya zama na a rike su bai kamata miji bayan matashi ta ba shi shawara ko ta ba shi ajiya ajiyar kuɗi ko ajiyar magana ya zama na kawai matar shi ta ji wannan labari a gari ba ko kuma ita ya ba ta wata ajiya sai dai ya ji wannan matar da bakinta da bakin rediyo daidai wa daidai ne domin rediyo ce ana yin ana faɗa tana faɗa ana faɗa tana faɗa to ba irin wannan ake bukata ba yana daga cikin abubuwan da ke sawa aure ya yi albarka aure ya kankama shine tsara dokokin Allah tsara dokokin Allah madawacin sarki shine babban abin da ke sawa aure ya yi albarka yana daga cikin kare haƙoƙin Allah subhanahu ta'ala. bauta miji shi shi kadai wahada wula shirikan. ba a bauta ma Allah ta'ala tare da canfi ba a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala surutu yana yawa ba surutu yana yawa ba a bauta ma Allah madaukin sarki tare da canfi ba a bauta ma Allah madaukin sarki tare da sihiri asiri a ce to fa sai dai ki tahi tsaye a ce wai ta tashi tsaye uwarta ta tashi ‘yan uwanta su tashi ita ma ta tashi wai burinta kawai shine ta ga ta mallake mijin wannan ba a aure da shi ba a musulunci da shi sabili da haka duk wani abin da yake canfi ne duk wani abin da yake canfi ne to ba a neman alkhairi tare da shi domin babu alkhairi a cikin canfi babu alkhairi babu kima a cikin canfi a cikin bokanci duk waɗannan al'amura gaba ɗayansu babu alkhairi a cikinsu amma sau da yawa sai ki ga a cikin aure a lokacin da ake auren ma kuma ana mu'amala da waɗannan abubuwa ana mu'amala da canfi ana mu'amala da munanan al'adu ana mu'amala da sihiri da asiri da tabbatar da bala'o'i da iri daban-daban waɗannan al'amura bai kamata a yi su ba amma kusa tun da za ki ta cewa a yi shuru a yi shuru a yi shuru waɗannan al'amura bai halatta a yi su ba idan na yi muku tambaya idan na yi tambaya na ce sau nawa sau nawa aka ɗauko amarya aka ce wai kafin ta shiga ɗakin miji sai ta yi alwala wai taɓa faɗan wannan amma ana yi ko ba a yi waɗannan al'amuran ba musulunci ba ne kuma ba sa sa aure ya yi albarka a ce za an an kawo amarya wasu amarya ta yi alwala bayan ta yi alwala sai a ɗibi ruwan sai a zuba shi a ƙofar ɗaki sai ta taka sai ta shiga ɗakinta wannan abun ba musulunci ba ne wannan abun ba mummunan hali bane wannan abun mummuna wannan abun mummunan hali ne ba kyakkyawan hali bane saboda ya zama wajibi duk wacce ta san wannan da ta san inda ake yi ta tashi tsaye akan ta ga abin ya sake faruwa ba sannan so nawa ake zuwa ɗauko amarya a ce wai waɗanda suka zo ɗaukan amaryar ko ba za a ce ɗaukan amarya ba sai da mai goyo waɗannan abubuwan kana jin su kai ka ce ba musulmai ne suke faɗa waɗannan abubuwan akwai ɗaurin akwai ɗauko amaryan da aka je waɗanda suka je ɗauko amaryan da ba su je da mai koyo ba ba a ba su amaryar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin ba musulunci ba ne kai ka ce mutane ba sa zuwa makaranta kai ka ce mutane ba sa karanta qur'ani kai ka ce mutane ba sa cin ba sa cin zantuttuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka waɗannan abubuwa ba sa cikin abubuwan da ke sawa aure ya albarka asali ma suna cikin abubuwan da suke ruguza aure da suke ɓata aure da suke tozartar da aure haramun ne a ce wai mace ta tahi ɗaya ta shiga boka wai akan yadda ta mallake mijinta ko kuma menene menene menene sai ya zama da duk ɗan abin da aka tara da abin da aka yi duk ya riga ya cinye su Allah ta'ala ya so. yana cikin abubuwan da suke haƙoƙi ne na Allah madaukin sarki kuma tsayar da su ya zama wajibi shine abin da ya shafi tsayar da sallah abin da ya shafi sallah abin da ya shafi sallah musamman a wurin iyaye mata sallah al'amari ne mai matsayi mai girman gaskiya wurin mata na farko dai kafin ka ga ko kafin ki ji kafin ka ji ko kafin ka ga mace ta tashi ta yi sallah wannan magana fa ina magana ne ba wai a lokacin biki ba idan ana biki mata ba sa ta sallah sai idan an gama biki tukunna sai an gama biki sai ta koma gida sai ta rama sallolinta baki daya wannan biki bai mata alkhairi ba idan ba ba a biki sallah azhar wata sai biyu da rabi za ta fara karfe uku za ta gama sallar la'asar sai karfe biyar da rabi za ta fara wata sallar magariba sai ta gama girki sai ta gama tuwo za ta fara sallah kuma ba ta gama tuwo sai rana sai dare yayi kuma kullun dama mai tuwon dare da buzuzu take ci raka ba shi da ke irin waɗannan abubuwa wajibi ne a tsaye da sallah wajibi ne mata a tahi tsaye domin a ga tsaye da sallah akwai wata take cewa lokacin da aka kai ta amarya da aka ga ta tashi tana sallah sai aka ce a amarya kuma da sallah wai an dauka amarya ba ta sallah sai an gama buki sauraka dole mu tashi mu tashi tsaye kuma ba wai mu tashi haka so ba mu tashi tsaye a tsaya a ga an kula da sallah a lokacin da ake biki da lokacin da ba a biki da ƙannanmu da yayyanmu mata da maza a tashi a ga an ba da kulawa ta musamman wurin a ga cewar lalle ilalla sun tashi sun yi sallah kan lokaci amarya da ango kada a manta da sallah kada daɗin aure kada daɗin aure ya sanya a manta da sallah kada dadin aure ya sanya a manta da nafulfuli a manta da istighfari a manta da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama dole ne ki tashi ango in lokacin sallah yayi ita shi sallah ko da ya ce in yana bacci kada a tada shi to amma idan lokacin sallah yayi dole a tada shi amarya wajibinta ne ta tayar da angonta a lokacin sallah ya tashi sallah wajibi ne ango ya tada amarya a lokacin sallah ta tashi ta yi sallah wajibi ne azumi da ake bin mutum mace ko namiji ya rama ga shi yanzu azumi ya fara ya fara mu azumi ya kusa isowa watanni kaɗan suka rage duk wacce ake binta azumi ta tashi ta rama azumin da ake binta duk namijin da ake bin shi azumi ya tashi ya rama azumin da ake binsa kada sai an zo sai ya ce to malami yanzu ya zan yi ga azumi ya kusa gashi ana bi na azumi wannan bai halatta ba azumi ya kusa duk wanda ake bin shi azumi duk wacce ake bin ta azumi ta tashi ta rama azumi namijin da ake bi azumi ya tashi ya rama azuminsa. sa wannan aure Allah ta'ala ya sanya mushi albarka dukkan waɗanda suka halarci wannan walima ubangiji subhanahu wata'ala ya kai su gidan su lafiya wannan aure da aka fara shagulgulun sa tun yanzu ubangiji Allah madaukin sarki ya sa a kammala shi lafiya ya sanya amarya da ango su ji daɗin wannan auren ya zama na iyayensu su fi kowa jin daɗin wannan auren Allah ta'ala ya bai ma iyayensu lada na tarbiyya da suka yi har suka tarbiyyantar da waɗannan 'ya'ya nasu guda biyu har Allah ta'ala ya kawo mu lokacin aurensu ubangiji subhanahu wata'ala ya ba iyayensu ladan wannan tarbiyya da ladan kulawa da su da kulawa su kulawa da su da ladan tarbiyya da suke musu ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure duk abun tsoro Allah ta'ala ya ije shi abin da ake fata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin wannan aure Allah ta'ala ya sa a yi wannan aure lafiya a kammala shi lafiya waɗanda suka zo daga nesa Allah ta'ala ya mai da su gidajen su lafiya amarya da ango kuma Allah ta'ala ya ba su zuriya ba Allah ta'ala ya sanya wannan aure sanadiyar tsira ne har zuwa gidan rahama waɗanda suka haɗa wannan walima suka yi faɗi tashi wurin haɗa ta Allah madaukakin sarki ya saka mu kowa da alkhairi yadda muka zo nan lafiya Allah ta'ala ya kai mu gida lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk